بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأسأنت مغافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حينا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وامنا بكتابك اللهم بارك في اولادنا ووالدينا وازواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim wato darasinmu yanzu wato hudu banu tamim wa hudu saƙif wato ayanin wata ƙabila da ake ce masakif wato saƙifawa wato mutanen hajjaji bin yusuf a tsakafi to wayannan mutanen sakifawa su ayirinsu ne wannan su ma ga sunan za su shigo don su kawo gaisuwa kuma su musulunta wa aqiba maqadamihi alaihi salam wato ƙarshen dawowar annabi min tabuka daga tabuka wa fada alaihi wa fada ayirin ƙabilar saqif sun zo mai wa kana min khabrihim ya zama cikin labarin su annahu lamma in sarafa rasulullah wato yadda abin yake lokacin da manzon Allah ya dawo sallallahu alaihi wasallam min mahasaratihim daga tsarewar da yawa a mutanen abin nan tabuka tabi'a asarahu urwatu bin mas'ud al-thaqafi akwai wani mutum da aka ce ma urwa ibn mas'ud as-saqafi wato sai ya biyo su wato lokacin nan shi urwa as-saqafi sai ya biyo su daga baya wato ya hawo hanya ya biyo sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta adarakahu har ya riske annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya samu isuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abla an yasila al-madina kamin annabi ya isa madina shi urwa a takabi sai musulunta wa aslama sai musulunta wa sa'alahu an yarja ila qaumihi a ya roƙi annabi a bashi dama ya koma wajen mutane nai wato ya roƙi annabi ya bashi abin nan ya bashi dama ya koma wajen mutane nai don wato ya yi musu da'awa wato an ya ya kira su wa'annan jama'a nashi ilal islami wato zuwa ga musulunta wannan shine abin da ya roƙa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bashi wannan dama domin ya dawo ya tahi ya kira mutane ne zuwa ga addinin musulunci tunda yanzu shi ya riga ya musulunta to ya koma ya kira su su ma sai su musulunta faƙala lahu sai annabi ya ce mai nawan ƙatilu ka in ka ta yi za su yaƙe ka ko za su kashe ka in ka ta yi za su yaƙe ka faƙala sai ya ce ya rasulallah ana ana ahabbu ilaihim min abkarihim ya yi ni ina so gare su daga abkaru nasu wato bakaru abakaru jam'i ne da abin nan abin nan wato jam'i ne na bikira fakaraja ila qaumi sai ya ta zuwa wajen mutane ne yarju min wanda ta yana kwadayi gare su su yi mai da annabi ya hada mai yan kaje za su yake ka shi kuma bai fahimci haka nan ba yana ganin za su yi mai ɗa'a, in ya ta'u. wato yana zaton in ya tahi fakaraja ila qaumi yarju minhu da'ata ya ita zuwa ga jama'a sai yana kwadayin su yi mai da'a shi ya kwadayin da ya kai le martabatihi fiyan saboda martaba ta cikin su annahu kana fihim muhabbaban don kamiya musulunta yana cikin su muhabbaban wato mutunna wanda aka so wato mutanen na so ne sosai muda'an su ne mai da'a ma ja a da'ifa lokacin da ya zo da'ifa wa zahara lahun ma a bi ya bayyana musu abin da ya zo da shi ya zo na don ya kira su zuwa ga musulunci ramar hudun namli sai sun ka halbai da kibiya fa ruhu sun ka kashe shi kamar da annabi ya faɗa mai dama annabi ya ce innahum qatiluka in katta za su kashe ka shi ko yace ai akwai soyayya tsakani ne da su akwai mutunci tsakani ne da su sai yaje suka gaisa da mutuncin da an kataba sai ya fito da magana cewa to shi ba ya musulunta yana kiran su su musulunta sai ko tashi sai ya shiga gida da biya kibiya kamin a jima ramahu bin namli sun kai ta halbi ne da kibiya faƙata duhu sun ka kashe shi kusan ƙabila ƙifawa mutanen hajjaju ne mutane ne waɗanda adda matsala da ƙuraishawa haka to nan take dai sun ka kashe wannan bawa Allah wa ba da sharin min makafilihi bayan an yi wata guda da kashe shi bayan sun kashe shi an yi wata guda kamar annabi bai damu ba e ta marufi ma bai nawa sai sun kai shawara ga abin da a tsakaninsu warawa annahu la daqata lahum bi harbi man hawlahum sun kaga kuma to gaskiya ba su da ƙarfi, bi harbi man hawlahum ba su da ƙarfin da za su yi yaƙar larabawan da a gehen su mina arabi cikin larabawa wa a amrahum sai suka shan yanke shawar al'amarin su ala an yi yursilu a rasula akan su aika wani manzo an yi yursilu li Rasulallah, su aika zuwa ga wani manzo su aika wani zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su aika ga zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rajulan minhum mutum guda daga cikinsu yukallimuhu ya tashi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wa dalabu min abdi ya sun ka nema suna da wani bawa da aka ce ma wani babban mutum da aka ce ma abdi ya laili a ibn amrin an yi kuna zalikar rajulu sun ka nemai cewa shi ya zama wannan mutum ne da za a aika ya ji ya gaya ma annabi kalmomin da suka so su waɗa mai audu ya laili sun ka zaɓa shi za su aika da wannan saƙo ba a ba ya ce gaskiya ban yadda ba ba ni zuwa ko kuma aikan ba ni zuwa waƙala ya ce lasu fa'ilan ba ni kwaike ni ban zuwa hatta tursilu mai arajulan sai kun aika wani mutum tare da ni mu muzu amma ni dai kan ban zuwa ba ba su ma'ahu kamsatan. sai suka aika tare da shi mutum biyar min ashirafihin cikin manyan su masu darajar su sun ka zaɓi mutum biyar sun ka gama da abdu ya laili bin amri fa kharaju madina madina ta zuwa madina dada walamma ƙabalin rasula sai cikin masallaci ne yasa an kai musu wani ɗaki cike na hema wanda za su zanna liyasma'ul qur'ana abinda an hikima manzo Allah an yi musu musu masauki cikin masallaci don su ji alqur'anin da annabi ka karatu cikin masallaci wai ra'an nasa idza sallu kuma su ga mutane in mutane suna sallah su ga taron da akwai yadda masallaci ka cika ga sallah don nesa suke ba su san musulmi na da yawa ba to amma su ga an cika masallaci dam wannan zai sa su gane musulmi na da yawa kun san da ma wannan shi'a hikimar ta masallacin jim'a ya zama guda don taro shi yawa in taro ya yi yawa mutumin da bai yi karatu ba taron na agaba gare shi in yi ga taron shi a cikin rainai to don taron ya yi yawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kade ta masallaci to ga suna an ce sauko zan na taba gaya muku wani mutum wani babban mutum dan sarki aka ce mai kuma na ta har gari nai na ga yadda aka yi mai da'a da biyayya a ya zo nan garin makka ya kasan zuwa ya ce min duk shekara yana biyan kujera amma lokacin tashi sai a ce mai babu kujera kuma an ci kudin shi ke to ni da awata ta kai ni gari nai sai ni ce mai doito ya haɗa shi da wanda bai cin amana ta yi na haɗa shi da hukuma alhazai ta jihar kabi ta saman mai kujera to kame a ta yi wajen aikin hajjin ya zo tare da wani abin nan bakin kahiri ko kahirin baki an ka taho ya aje shi nan eh, yamma ga masallacin tasha bai te da shi masallacin jiwa mun ka te masallacin jiwa da shi an kai sallah ya ga taro hankali ne ya tashi ya ce yanzu malam wanga taro naka kai addawanka kaka zuwa garinmu ni ka kai garinmu ka ɗau wanda addawa waɗanda jama'a na ce mai abin nan da ka ga ya kai ni ku shi na iya hada jama'ar da malam mun ka taho sallah la'asar masallacin tasha Allah ya ce makaran jim'an na an taru sosai wurin kowa ya wuce masallaci kemis ɗin nan da ayyan maga godabi kahirin na yana zaune wurin na shi ɗaya kowa ta ya ta an kama shi wurin muna gama sallah sai ya toye ce ashe mu ne wawaye kowa kowa musulmi na mu ne wawaye kowa musulmi na ai malam nan take musulunta ya ce ashe kowa musulmi na shi ta yana hauka saboda taron nan da ya gani sai ya ga ko mutane na masallaci ya cika a haƙe tarin inda yake bakin shagon wasu na nan wurin nan ga ko'ina ina ya cika ya ce ashe su a wawaye da sun ka koma can suna wani addini ashe kowa musulmi na nan take mutumin na yin musulunta babu ayar da mun ka jamai babu hadisi kuma ba ko kirai ba abin da ya gani don ce mai an kai bakin kahiri na sosai eh, shi ya saba mu komai wa'azi ba don bai saurari amma da ya ga taron nan ya ga taro ko ina sai ya ce a su ne wawaye kowa musulmi na sai ya musulunta to iri na yana annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam da waɗanga mutane waɗanga baki nashi ya buga musu ƙubbatan min nahiyatil masjid hema wani gehe na masallaci da ya sumahu alqur'ana don su ji alqur'ani wa yarau annasa su ga mutane idza sallu in za su yi sallah wa kanu yagaduna ila rasulillahi kullu yawmin ko yaushe suna taya ko wani yini suna ba wurin manzo Allah Waya abinna waya khalifuna fi halin asgaruhum sinna in za su tahiya don manya sai su tahi in nan cikin in za suna wurin da annabi ka karatun ƙur'ani sai su tahi nawa inda sun ka aje kayan su sai su aje wani yaro ƙarami daga cikinsu shi suka bari na wurin ya hake kaya su ko su yi wajen karatun ƙura'ani yaron suna ne usman bin abul asi aka ce mai wa kana idza raja'u sun kasance su ko in sun ka dawo yaro ya ba su kayansu zahaba lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi ko bayan sun ce sun yi karatun sun dawo ya ba su kayansu da sun ka ba shi hako daga nan sai ya tashi da kai ne shi ɗai ya ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ƙara a wani ya gaya mai ‘yan uwana sun zo ɗazu ka karantar da su ƙur'ani, ni ma na zo ka karantar da ni ƙur'ani. Wasta ƙara'ahu al ya nemi annabi ya karanta da shi al Wai zara ahu na iman, in ya zo ya ga annabi na kwana, kun sa annabi mutum na, in ya yi aiki ya gaji yana jin gajiya, sai ya ɗani kwana wannan kwanan da aka ce maka lula to idan wannan yaron ya iske annabi ya yi kwana bai sassai istakara a babakarin sai ya nemi abubakar ya karantar da shi idan ya zo ya iske annabi na kwana sai ya nemi abubakar wato abubakar ya koya mai abin nan ya koya mai alkur'ani haka wannan yaro yake yi ko yaushe wato sai ya nemi annabi ya koya mai alkur'ani sallallahu alaihi wasallam in annabi ya yi kwana ya nemi abubakar ya koya mai alkur'ani malayin su da tijawan can ba su sani ba suna ganin yaro na na ashe yaro ya kuhi su karatu ba su sani ba tunda da sun dawo ba su san inda ya ka zuwa ba ashe ta yi ka koma makarantar su inda sun kai su kuna jin wanda yaran dole ka yi su samu addini da kyau ko to yaro haka yake hatta hafiza shay'an kafira har ya haddace abubuwa da yawa min alqur'ani na alqur'ani wa huwa yakatumu zalika kuma yana boye wannan ana sabi ga abokai ne ba sani ba da shi da su duk babu musulmi ba annabi aje sai don su ji qur'ani su musulunta sun ma asalamar ƙawon sannan mutanen da ƙarshe sai sun ka musulunta saboda mutuntawa da darajantawa da aka yi musu. Waɗalabu an yi ayyana lahun manya umaru sai sun ka nemi annabi a ayyana musu wani wanda zai musu limanci. Suka ce bayan sun musulunta suka ce to a sama musu mutum guda wanda shi zai zama limaminsu. fa amara usman bin abul asi sai annabi ya nada musu yan limanta musu ya shugabanta musu da usman bin abul asi lima ra'au lamma lokacin da annabi ya ganshi a min hirsi ala islami yana da a akan musulunci wa qira'atul qur'ani yana da kwadayi ga karatun qur'ani wa ta'allumud dini yana da kwadayi ga koyon karatu addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi ya zama lima. to kun ga waɗanga sakifawa kun ga su. to haka harkon izala yake duk wanda ya shigo izala kana iske shi makaranta in yau da sai ya zama dan izala da bare shi kuna gabiya makaranta da shi in ba Allah a sayan musulunta da magarima makaranta za ku gane da shi da isha ma sai kun gane makaranta shi yasa kun ka ga wannan ƙarhi da kun ka ga izala ta yi wannan lokaci yanzu ko sai mutum ya zama dan izala amma tun tun radda yake bai taba zuwa makaranta shi zauna a koya mai karatu ba ina abu kai ai abu bai do wanda bai karatu a dai izala haka eh Eh, ai sauraron waya ɗaya bai yi don bai iya in ya yi sauraron waya idan an ka kai ga yajji maganar da ya kasan ya gane bai gane ba wa zai tambaya in ya tambayi waya tana ba da ansa to wannan shi ne a abin da a matsala ita wannan waya da kuka gani tana ce Allah ya riga ya kawo mana yanzu ya tana ce mu abin da muka fahimta wata ya tana ce wata musiba ce kuma ba da dadewa ba ta samu karbuwa ita waya. ta samu karbuwa ga yare da manya maza da mata duk ta samu karbuwa wannan shi a hitina amma ba alheri ta kai tsaye zalla ba in ma akwai alheri shi da ta yawa Allah ya mana kariya to wannan ƙarshen wannan darasi kenan yanzu za mu koma a azzawajir alkabiratu saniyatu wa thalithatu wa la 20 ba'da al alkabira ta 200 da 20 da 2 da 23 al-iqraru bi nasabin kadhiba mutum yayi hurci da nasaba wani don ƙarya aw jahaduhu ko shi musul nasaba wani kazalika shi ma don ƙarya wato yaro ne ba san uba ne ba an ka tawo ana magana wa uba ne sai wani da kare ce ya ce ni na san uba ne wa ne a uba ne shi shina yana ai gari ka ya rayu amma ya rasu bisa ga karya don ya tabbatar da nasabar yaron da to alkabira ne ko kuma mutum ya musu nasabar yaro a wannan yaro ba mu san uba ne ba don ɗaya walakanta yaron to duka masu dai wannan mai tabbatar da karya da mai kore gaskiya ba su kafin shi ba saura kaɗan dai wanda ya tabbatar da nasabar da babu ya yi alkabira bai zama kahiri ba amma dai ya yi alkabira zunubi wanda ya tsara kowane girma kafirci da ya gabansa shine alkabira babba a kharaja ahmad ahmad ya fitar da hadisi wa tabarani ana amri bin shu'aib ana biya an jaddihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ah, abin na na kafara man tabarra min nasabin ya kafirta wanda ya kubuta ga nasabar da ya sani ya ce babu ta wa'in daka ko da ta yi zurgi a wadda a nasaban ko ya yi awar wata nasaba la ya arifu wadda bai santa ba ya ce ai ya san uban wannan kuma bai san shi ba to wanda ya haka nan kafara ya kafirta saboda haka wajibi ne ga mai lura ya lura da wannan a kauce mu irin wannan ƙaryar wa amr bin sha'ibin amr bin sha'ibin ibn muhammad bin abdullah ibn amr bin asi fiye kalamun tawil akwai magana mai tsawo gare shi a wajen malamai wal jamhuru ala tawsiqi amma mai yawan malamai sun ce amintacce na hadisi na ingantacce na wa ala al ihtijaj bi riwayatihi kuma sun yi sabani game da yin hujja ga ruwaya ce an abihi an jaddi da baba ne da kakaka ne ita ma sun yi sabani mai nisa ga wannan abin nan nasaba wa dabrani fil awsadi dabrani ya rawaito cikin mu'jama al awsad min riwayat al hajjaj ibn ardat na riwaya hajjaj ibn ardat wa saqahu kathirun mutane da yawa sun amintar da mai wannan ruwaya hajjaji ibn Abdad wa balagu kuma mutane da yawa sun isa matuƙa tattana ya alaihi wajen yin yabo ga wannan abin nan mai ruwaya ibn Abdad wajen cewa amintacce na sun yaba shi mutum na mutumin kirki to ya ta hadisi ana bi bakar sadiqa radiyallahu anhu wa karrama Allah wajahu kuma Allah ya karrama huskati qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubakar yace manzo Allah ya da awan nasaba ga mutumin da ba san uba ne ba ya bashi uba duk da ba san uban ba ya yayi da awa wannan nasaba la yuwarabu wanda ba san ta ba kafara billahi mutumin ne ya kafirta da Allah wamanin tafamin tafa min nasabin wanda ko ya kore nasaba wanda an ka sani wa in dakka ko ta zurhi kafara billahi shi ma ya kafirce ma Allah wa Ahmad kuma Ahmad ya ruwaito inna lillahi ibadan lalle Allah yana da bayi dai abin Allah yana da bayin da la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah ranar kiyama Allah bai masa magana ta rama wala yuzakihim Allah bai tsarkake su bai yahi musu zunubi ko guda wala yanzu da ilaihim bai kallon rama gare su wala azaban alima suna da azaba mai dadadi Ƙila, sai aka ce wa man ulaika ya rasulullah ya manzo Allah waɗanga mutane su ne su wane ne yace mutabarri'un min walidayhi mutumin da ya bara'a daga uwaye na yace ai wanga ba ita uwa ce ba ai wanga ba shi ya uba ne ba ragiba anoma yana mai walakantawa game da su sa akwai mutanen da suke rena uwayensu suna so su jaye kansu daga uwayensu don suna ganin uwayen ko ba su da kyan jiki ko ba su da hankali sosai ko dai ba su da wani abin da suka gani su ga ganinsu ya dace a ce uwayen na da sai su yi bara'a ga uwayen akwai wata shekara da wani babban mutum a najeriya ya samu wata matsala sai ya tsora cewa kai dori a ci ba irin jama'a kaza sun ka yi shi ba yana son yi ya zama mutabarrin da ya kubuta ga uwaye na shi to irin wa'annan mutane duk wanda ya zama Ya yayi bara'a da uwaye nai an huma don walakantawa game da su wa matabarri, umin waladi da wanda ya kubata ga ne ɗane na ce ba nashi na ba ɗane na ce ba nashi na ba wa rajula an amalai ya da mutumin da wasu mutane sun kawa ni'ima mutane sun ka taimaka mai taimako duk wanda ya kamata a yi mai bayan ya rika taimakon bukata sai ta biya fa kafara ne a mata wani ya kafirce wa masu wata Barra aminu ya yi bara a gare su ya ce shi ba ruwa ne da su bayan su sun ka yi mai duk abin da ya kamata su yi mai na ni'ima su yi mai ya yi bara a da suwa to shi ma wannan mutum ne Allah subhanahu wata'ala ba zai yi magana rahama da shi ba ba zai tsarkake shi ba ba zai kalle shi ba yana da azaba wanda an mai radadi saboda haka kowannen ku ya rika diba in mai gida gare ka yayi maka alheri don kayi kuɗi yanzu kakka walakanta shi ana magana ga cewa ai ba mai gidanka na ba kakka ya ka idan almajiri kake malami ya karanta shekaru kana ganin ga wasu 'yan takardu na shaidar zur ga hannunka wai sai ka ce ba malamin ka na ka mutunce to ba ka kafirta ba saura kaɗan ka ya yi yawa kware-kware da gaske don an'ama alaika rajulun wata barra ta minahu wa kafarta ni'amatahu don mutum ya yi maka ni'ima ka yi bara'a da shi ka kafirce wa ni'ima sai ka ce bai yi maka ba to Allah ba zai maka magana ta rama ba ya an ranar lahira Allah ba zai kallon rama gare ka ba Allah ba zai tsarkaki ka ba da ka aikata ko da guda bai yahi ba. ko da guda bai yahi ba. kuma walaka azabun alimun kana da azaba wadda mai da dadi wal muradu abinda aka ni al in'am bil itiki mutumin da yake bawa na an kai mai ni'ima an kai yanta shi da kabrin muslim saboda hadisin muslim da ya ambaci cewa bawa da ya ce man tawalla qauman da ghairi izinin mawalihi duk wanda ya jibince wasu mutane ba da izinin uwayen gida ne ba fa alaihi la'anatullahi la'ana Allah ta tabbata gare wal mala'ika da ta mala'iku wan nasi da mutane na baki Na la yuqbalu minhu yawmal qiyamati adala ranar kiyama ba a ba a karba yake ne na nafila wala sarrafa ko na farilla ko guda ba a karba na ibada duk wanda Allah ya yi ma ni'ima ya yi irin wannan butulci to duk ibada da ya aikata Allah bai amsa ga ka kana ibada amma Allah baya an sai ibadar saboda butunci butunci jama'a bai da daɗi ka ɗauki mutum kai mai alheri ya kai gaba ya zama abin kwarai ya ɗora bacin ya baka da umarni baka so ne wannan baya da daɗi ya ku jama'a wannan abu baya da daɗi to rakasan ba ka son ayi ma shi ma Allah bai son ayi ma shi don haka kai ba ka jin daɗi Allah shi ma bai jin daɗi idan idan ka yi mutunci ga ni'imar da ya baka tambiyon sabata bi hadain Hadisai ne sayyai ne ya tabbata da waɗanga hadisai guda biyu ingantattu wa mashamala alaihi da abin da ya kunsu gare shi min da wa'id shadid na wannan kyacewa mai tsanani mai tsanani jiddan kwarai to ya tabbata ma zakartuhu abinda na ambata mukaddamar da ni ta tabbata wa illa ma'ara man sarra bihi ko ban ga wanda ya bayyana shi ba an na kullum min zainaki cewa kowanne guda min zainaki daga cikin abubuwan can guda biyu kowanne guda daga cikin waɗannan abin na halaye to yana da haɗari kabiratun zunubi na babba wa zahirun wannan bayyane yake lamir ya tafihi babu eh, shakka ciki ne la mai darari a kullum minawa don girman cutuwa da kowannen ya haddasa wa ma ya tarattaba alaihi mina ƙaba'i wal mafasili da abinda wannan kalma ta jero gare na abubuwa mara kyau da mafasiri da ɓandashi-ɓandashi mara kyau wato wato abiru ma shara'ahullah eh wata gayirin wata gayira a hula da garwaya abinda Allah ya da annar walada an kara kadiban domin yaro in yayi musu ya cewa ne ba uba ne na ba da ƙarya tsara fi hukumar ajanabi kenan to in ba uba ne na ba to ya zama cikin hukuncin ajanabi gare shi yana iya auren mata ta yana iya auren ɗaya ta tun da bai haife shi ba kun ga illa ta shigo ciki mai yawa wanda ɗa bai auren mata uba ne bai auren ɗaya Obanai. ne to amma in yayi wagga ƙarya yace uban nan ba uba ne yana ba kun ga waɗanda duk suna halitta gare shi don ya zama ajanabi manisanci gare bin nisbati lil ahkamin zahira dangane da hukunce hukunci wato na bayyane wal ajnabi mutum ajnabi idza ja idza ja'ala waladan idan ya sanya da yazbutu lahu ahkamul walidi in yace wani dan wani ne kun ga in a ba dogon bincike an kai ba ya tabbata gare hukuncin abin nan ɗa hukuncin a kamar walade don hukuncin biya ya lalace shi zahiran bayyane wa bi zalika mini madari cikin wannan akwai cutarwa don wa'anga da su gama komi da mutumin ga an jingira shi an ce dan ubansu na an cuce su wani mafasidi kuma akwai ayyukan ɓanna. ciki don akwai abubuwan da za su faru domin zai rika kadaita da ɗiyan mutumin na a ce kanne ne na kuma bai gama komi da su ba barna sai ta shigo mala ya kafa wadda ba ta ɓoyuwa sun mara aiki jalalar barkini sannan na ga mallan jalalar barkini na kaba'ir ya kidan ya ce ya shi na cikin manyan zunubai idda abi uba ya yi da'awa wa huwa ya alama annahu ghayra abihi idda wa labi wato yin da'awa uba wa huwa ya alama annahu ghayra abihi ko mutum ya sani ba uba ne na bai ce uba ne na to alkabira wa abin wa wa sadalla bi bi khabri sahihaini aljalal al-baqini ya hujja da hadisin bukhari da muslim man da aban fil islam wanda ya da'awa wani uba cikin musulunci ya alama annahu ghayra abin ya kuma san ba uba ne na ba fal jannatu alaihi haram to aljanna gare ta zan haram saboda haka hadarin da a cikin wayannan abubuwa shi yasa an kai hani gare su to baya halitta ga mutum ya jingina kai ne ga uban da ba uba ne ba baya halitta Allah ya gafarta mana ya kara mana imani da tsoro ne jiya akwai wata matsala wadda ta faru an bursa Na hanya airport an samu haɗari jiya da tawagar da za ta shiga da wadda za ta hito motoci sun haɗu an samu haɗari nan take an ce mutane da dama sun mutu wurin wasu kuma suna asibiti to muna yin ta'aziyya ga wayannan uwaye wayanda abin nan ɗiyansu sun karasu domin an ce matasa ne masu karasu ita kuma gwamnati da aka yi da ɓangare guda ita ma gwamnatin jiha mana mata ta'aziyya wannan jarrabawa ce sun fito haraka arziki cikin aminci da kwanciyar hankali ashe ajalin wasu yana tare da su to muna ba uwayen hankuri kuma ita ma gwamnati muna ba su hankuri muna tunatar da su da ajali da Allah ya kaddara kowane mutum da nashi ajali su nasu ajali nan na Allah ya yi shi kuma jiya Allah ya yi musu wannan ajalin to muna roƙo ga Allah ya gafarta musu shi ya yi musu dukkan bunubbansu ya sa aljanna makoman mu tare da su kuma ya tsare gaba ya hana irin haka nan ya koma aukuwa Allah ya tsare gaba irin haka nan kai ya sake aukuwa Allah ya gafarta mana kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin da wannan darasi na ta yi mu wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انا روقك بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد منا روقك الله كغفرتا منا يا الله كغفرتا منا ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana lahiya ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka ya mana ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka ya mana ka raba mu da sabonka da sha'awa ce ya Allah ka ya mana ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka kaburburan su Allah ka ni'imta kaburburan su ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu da diya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka sa aljanna makoman mu iyalin mu duka Allah ka shirya mana su ya Allah iyalan duka Allah ka shirya mana su ka sa musu alfarka. Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka gafarta musu dukkan zunubbanka. ka warkar da marasa lahiyarsu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu yara da manyansu Allah dukkansu Allah ka shirya mana su mazansu da matayensu Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga madaidaiciya hanyarka saboda albarkar sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tosaya mana ka shirya mana ɗayan mu ka shirya ɗayan musulmi yare da manya maza da mata ɗayan musulmi inda duk suke Allah ka shirya suka samu musu albarka saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana Allah ka zaunar da ƙasar nan ta mu lahiya Da fitintunnun ga Allah kai mana maganinsu Allah kai mana maganinsu ka tausaya mana Allah ka gafarta mana laihukan da muka yi ma ka jarrabe mu da abin da ka jarrabe mu Allah ka gafarta mana kuma Allah ka raba mu da yan wa'annan laihukan Allah ka gafarta mana ka raba mu da sabonka Allah ka gafarta mana ka raba mu da sabonka da sha'awa ce saboda albarka sunayenka ka ansa mana addu'o'in Allah ka zauna da arewa lahiya mahukunta arewa dukkan su Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka zauna da jihar mu lahiya do wata hitina wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba duka ka san da ita Allah kai mana maganin ta Allah ka zauna da mu lahiya a cikin wannan jiha ta mu Allah ka zaunar da mu a cikin wannan gari namu da ƙauyuka ne wannan gari namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya saboda albarka sunayenka Allah ka zaunar da mu Allah ka zaunar da mu Allah ka zaunar da mu Allah ka taimake mu ka taimake almasira da jama'arta jama'ar masira Allah ka ƙara musu lahiya da zaman lahiya ka kyautace aƙida ka kyautace imani ka kyautace halaye da ɗabi'u ka kyautace niyoyi da manoyi da maganganu duka Allah ka tsarkake su Allah ka zaunar da mu lahiya ka zaunar da mu lahiya cikin gidajenmu da makarantun ne da masallatayen wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'inmu duka Allah ka taimaka mana ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya saboda albarkar sunayenka Allah ka kare muka kare makarantun nan mu dukkan makarantun nan mu na musulunci da waɗanda an na zamani Allah ka zauna da mu lahiya musamman dai wannan makaranta Jawwun Taslim Allah ka ƙara ma 'yan makarantar shiryarka Allah ka ƙara musu shiryarka ka ba su karatu na shiga aljanna ka ba su karatu na tsoronka ka shirya su ka shirya masu karanta shi su da mu da su baki ɗaya ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka sa aljanna makoman mu dukkan masallatai yamma Allah ka zaunar da mu lahiya wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'in mu duka Allah ka zaunar da mu lahiya saboda albarka sunayenka Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka warkar da bayinka musulmi dukkan su wayanda ba su da lahiya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات